salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rama ya ce lakin yi ka annu niza fi muradin bilji sai dai ana yi kaitowa daga gare su su ainihin wato su masu wanda da su mujassima an yi kaito gare su saɓani jayayya wai me ake nufi da jism suna ce allah yana da jism yana da jiki me suke nufi da jiki hal al murad bihi annahu mawjudun qa'imun bi nafsi shin abin da ake nufi da shi suna nufin Allah saman mene yana tsaye da kanshi wato ma'ana Allah ka akwai shi wasu suka ce aljism suna nufin akwai Allah sannan kuma Allah qa'imun bi nafsi ya dogara da kanshi kun gane wannan ko kun san akwai abin da yake akwai shi amma bai dogara da kanshi ba kamar haske haske akwai shi amma haske bai dogara da kanshi ba ya dogara da gulob ko sai idan ya shiga cikin gulob za a ga haske ko fitilla ko abin da ya kama da wannan haka nan duhu shi ma dole sai ya dogara da wani abu sannan ya bayyana haka nan fushi akwai fushi ko amma za ka yi ganin fushi haka shi abu nan shi fushi ba za ka gan shi ba sai dai ya manne cikin nan adam ko ya manne cikin dabba sai a ce wane ya yi fushi da ko fushin mu gani ai fushin ba ka'imun bi yi bane shi fushin ka'imun ne bi gairi kun gane wannan ku? to kun ga ire-iren wa'annan akwai abubuwan da za ga wato akwai su amma ba sa dogaro da kansu dole ne sun liƙe ma wani abu kafin su bayyana to wayannan ba a kiransu jism kamar fushi kaman farin ciki kaman imani ina imani yake duk abin da bature ke kira abstract abstract na irin abstract din nan za ga abu a ce beauty ko beauty courage justice to sai ka ci irin wayannan za ga lokaci sun yi amfani da shi sun wato abu ne wanda yake ba za ka iya taba shi ba an gane shi ba ka'imun bi nafsihi bane ka'imun ne bi gairi adalci na adalci yake adalci baya dogara da kanshi to su abin da suka ce to ce idan an ce jism ana nufin abin da yake wato maujud ƙa'imun bi shi suke nufi da jismu maujudun ƙa'imun bi nafsihi kenan kaga kaga kai yanzu ta maujud kai akwai ka sannan kuma kai ƙa’imun ne bi ka dogara da kanka ba wai sai ka shiga cikin wani abu sannan ka bayyana ba kun fahimci wani ku to amma in suka ce Allah jismun ne suna nufin akwai Allah kuma Allah ya dogara da kanshi kaga in wannan suke nufi da jism sai ya ce to kalmar da kuka yi amfani da shi ne matsala tabbas Allah mawjud ne akwai Allah kuma tabbas Allah qa'imun bi nafsihi ne amma lafazin da kuka yi amfani da shi jism shi ne kuka samu matsala kan shi na'am awil muradu bihi annahu murakkab ko kuma abin da ake nufi ko kuma shin abin da ake nufi da shi ana nufin shi murakkab ne an ce murakkab anan wajen a ce Allah ya hauhawa akan abubuwa Allah yana da gabobi irin na dan adam ha murakkabun min min ajza a ce Allah ya hauhawa da gabobi irin na na halittu to shin shi ake nufi da jismu yana da yatsu irin namu yana da eh, duk dai irin kafafuwa da komai da yanayi to shi ake nufi da ko me ake nufi fal mashhur an abil haisam wa gairu abin da ya shahara daga abil haisam da sa min nazarihim daga cikin ainihin wato masu basira daga cikin su nam annahu yufassiru muradahu bi annahu mawjudun qa'imun bi nafsihi cewa shi ana fassara manufarsa cewa in an ce jism ana nufin Allah mawjudun ne qa'imun bi nafsihi isharun ilayhi Allah ana ishara zuwa gare shi a ce. Allah yana saman al'arshi la bi ma'ana annahu mu'allifun murakkabun ba wai ana nufin Allah ya tattara bane kan gaɓoɓi kuma yana hauhawa a akan gabobi wa ha'ula'i mani tarafa nafatul jism nufat nafatul jism bi annahum la yukaffarun hmm. wa'annan Shi ne wanda masu kore jisim da Allah masu cewa Allah ba shi da jisim to su sun yi itirafi cewa ba a kafirta su duk da sun ce Allah yana da jiki amma kuma su sun ce ma'anin jiki a wajensu akwai Allah kuma Allah ya tsayu da kanshi ba kaman fushi ba ba kaman farin ciki ba ba kaman imani ba misali kaga duk wannan abu ne wanda bai tsayu da kanshi ba to suka ce jism abin da suke nufi kenan kace irin waɗannan ba a kafirta su Na'am fa innahum lam yasbutu fasidan fi haƙƙillahi ta'ala. Domin su lam yasbutu fasidan ba su tabbatar da abin da yake ɓatacce ba ga haƙƙin Allah ta'ala. Innahum akhda'u fi tasmiyati ma huwa qa'imun bi nafsi. Lallai su sun kuskure wajen ambatan abin da yake mai tsayuwa da kanshi. Bai kuma ce Allah qa'imun bi nafsihi. Sai suka ce Allah jismun ne shi. Aw ma huwa mawjudun isman min jihati lugha. ko kuma abin da yake akwai shi kuma jiki ta bangaren luga fa inna ahlul luga la yudliquna lafzan illa ahlul Da kace lallai malaman luga ba sa wawaita lafazin jisun sai dai akan abin da yake murakkab eh Ibnolayi wa Maɓman Rahim. Wai Allah ya maza rahama yana cewa. Addu zaka ta hadisi. Ku bayar da zakkai na hadisi. Basta Amadu mun kullum ni akai hadisin kamfasa a hadisi. Basta Amadu hmm. ku aiwatar daga duk hadisai ɗari biyu ku bayar da hadisai biyar shine rubul mushriku a cikin duk hadisai ɗari biyu ku ba da hadisai biyar in ka haddace hadisi ɗari biyu to kullum ka karanta da mutane a shekai biyar Shi ne ka ba da zakan hadisi an gane wannan ku yadda ake ba da zakan dukiya ke nan qult sai na ce fa kalamul bishr hadha badi'un mumtani'un lil magana bishir wannan mai ban sha'awa wato ayatacce ne mai ban sha'awa gaya li'annahu yurshiduna ila anna li kulli malin zakka domin yana shirye da mu cewa lalle kowane dukiya akwai zakka hatta ilma hatta ilimin da Allah ya ba sai shi ma akwai zakka a cikin sa na'am alladhi ya'dana Allah iya ilimin da Allah ya ba mu shi wa kama anna zakata al-mali dafuhu lil mutalliqin kamar yadda yake zakkan dukiya shine a miƙa shi zuwa ga wanda suka cancanta a ba su ko inna masadaqatu lil fukara, wal masaki, wal na alaiha al'aya ko to shi ma shin ilimi su ake ba ana ba miskinai na ilimi ne akwai miskinai ta bangaren ilimi akwai ainihin fukara ta bangaren ilimi akwai amiri na ko haka nan shi ma ilimi ana ba wanda suka cancanta ne wa zakatuhu an tu'allimahu wa ta'malu bi shi zakkan ilimi shine ka karantar da shi ga mutane sannan kuma ka yi aiki da shi kama anna daf'al mali yulmi kamar yadda yake mika dukiya yana ƙara yawan dukiya ce? Eh, in kana yin kyauta kana yin sadaka kana yin zakka to yana yana ƙara yawan dukiya kuma yana sanya albarka ga wannan dukiya din kazalika al'amalu bi haka yin aiki da ilimi shi ma yana sanya wa ilimi albarka kuma ya sa ilimin ya ta karuwa wa nashruhu bainal nas da kuma wato ya haɗa shi tsakanin mutane ko da yake Allah shi ya fi sani fa'idatu na'am wa hunaka hadisin an abi Musa yufidu anna al-amala bil ilmi wa nashruhu bainal mustayqin yu'inu ala tazbiti akwai hadisi daga abi Musa al-Ash'ari wanda yake amfani da mutuwa, lallai lalle aiki da ilimi da ya haɗa shi tsakanin wanda suka cancanta yana taimakawa wajen tabbatar da me tabbatar da ilimin idan kana so ilimi ya tabbata to ka ringa aiki da shi ka ɗabbaka wannan ilimi a cikin rayuwanka sa'annan kuma ka yaɗa shi tsakanin mutane sai ga ilimin ka ya tabbata na'am an abi musa radiyallahu anhu an karbo daga abi musa Allah ya ƙara musu yarda daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ma ba asani Allahu bihi min al-huda eh maka ma ba asani Allahu wato misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a kamar salil jaisul a wal ilmi kuma ilmi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilmi kamar misalin girgije ne mai yawa asaba arda da ya samu ƙasa kana min anaqiya to ya kasance daga cikin ƙasa akwai irin kasan nan mai tsarki wanda ƙasar nan da ana shuka yake fitowa shine shine naqiya to sai wannan ƙasa ya karɓi ruwa an gane nan take sai ya karɓi ruwa da ya karɓi ruwa sai ya tsarar da ainihin wato abinci da kuma ciyayi masu yawa wakanat a ajadi to daga cikin su akwai ainihin busasshe akwai ƙasa wanda yake busasshe mai ƙarfi tsan tsandauri din nan mai ƙarfi an katil ma sai ya rike ruwa fa nafa'a Allahu bi hannas wato ya rike ruwa bai shanye ruwan ba ya rike ruwa ya tara ruwan an gane shi bai sha ba sai dai ya rike da ya tara sai Allah ya amfana da mutane da ta hanyar haka wato ma'ana irin kaman ila a ce kamar rijiya haka to ƙasar na da tsauri amma an haɗa rijiya a wajen da aka yi ruwa sai rijiyar ya tara ruwan sai mutane suka zo suna ɗiba kaga ai mutane su suka amfana da abun shi shi rijiyan bai amfana da ruwan ba shi rijiyan ya tara wa mutane ruwan ne su su diba an fahimta ko shi ne sai Allah ya amfana da mutane ta hanyar wannan kenan akwai mutanen za ga cewa sun haddace hadisi amma ba san fi yin hadisin ba ga hadisi sun haddace amma fi yin hadisi ma fi wannan za ka zauna a wajen su ka kwashi hadisin sai kai ka je ka ka je kai istinbadi je kuma su Allah ya ba su haddace hadisi mutane zo su tafi hadisi daga wajen su amma Allah bai ba su ilimin istinbadin hadisin ba sai Allah ya amfana da mutane ta hanyar su su haddace hadisan annabi kuma su haddace ilimi da yawa Na fashari sai suka sha su mutane wasaqau mutane suka shayar da wasu kuma suka yi shuka na'am wa sabat min ha ta'ifatan ukra eh wato ruwan sai kuma wannan wannan girgije sai ya samu wasu bangare daban kuma inna ma hiya qi'anu kawai fako wajen wajen shi ne shi Ba baya rike ruwa na wala tumbitu wala tumbitu tumbitu kala kuma baya tsarar da ainihin ciyayi bai tsarar da abinci an gane kawai fako ba baya rike ruwa bai tsarar bai da abinci kawai kaman gangare ne irin an yi ruwan kawai sai gangara ya tafi abinci. kazalika mislu man faqaha fi dinillah to wannan haka misali yake na mutumin da ya fahimci addinin Allah nafa'ahu Allah bima ba'athani wa nafa'ahu Allah sai Allah ya amfanar da shi da abin da Allah ya aiko ni da shi wa allama yawa da Allah ya to sai yayi ilimi da yayi ilimi kuma sai ya karantar da mutane kaga wannan yayi karatu kuma ya karantar na'am wa mislu man lam yarfa misalin da misalin wanda bai dago kai ya kalli ilimin ba samson bai dago kai ya kalli ilimin ba walam kabal hudallahi allazi usitu kuma bai karbi shari'a ta Allah wanda aka aiko da shi ba bai karbi shari'a ta Allah wanda aka aiko da shi ba wannan shine kyakkyawan misali an gane wannan ko qala al-hafiz hafi ya faɗa Allah ya masa rahama yana sharhin wannan hadisi ya ce al'imam al-qurtubi Allah ya ƙara masa rahama ya ce kama annal gaisa yuhyil balad al-mayyit kamar yadda yake girgije yana rayar da gari matacce nan faka za ulumuddin haka ilimin muka na addini al-qalba wal mayyit suna rayar da zuciya matacce kuma ilimin addini yana rayar da zuciya wanda yake matacce ثم شبه السامعين له بالأرض المختلعة مختلفة sannan sai ya kamanta masu sauraron ilimi sai ya kamanta su da fili wanda yake daban-daban wato ƙasa wanda yake daban-daban wanda ruwan sama ke sauka a gare shi daga cikin wanda wanda ilimi ke sauka a wajensu, akwai wanda yake malami mai daraja ne mai karantar da mutane shi yana matsayin ƙasa mai tsarki wanda zai an saukar da ruwa zai sha wannan ruwa ya shayar da wasu kuma mutane ma su yi shuka su wato ta sha kuma ita karan kanta ta amfana sai ta kuma ta amfanar da waninta daga cikin su akwai shi wanda tara ilimin yake shi ba malami ba ne amma yana tara ilimin ya haddace kamar yadda aran ma aran ma ke haddace alkur'ani amma bai san fasara alkur'anin ba wal mustagridi li zamanihi fi akwai mutumin da yake nutsar da zamaninsa a wajen neman ilimi gaira annahu lam ya'mal bi nawafili sai dai shi bai aiki da nafilfilinsa ba aw lam yatafaqqah fi ma jama'a kuma bai fahimci fiqhin abin da ya tara ba ya tara ilimin amma bai fahimci fiqhin ilimin ba lakinnahu addahu li ghairi sai dai shi ya isar da wannan ilimi ga waninsa kun gane shi kokarin da yayi isar da wannan ilimi ga waninsa huwa bi manzilatil ardi allati yastakiru fiha al-ma shi yana matsayin ƙasa wanda ruwa ke tabbata a gare shi bayan fa'un nasa sai mutane su amfana da shi عقيدة eh. بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء wato wayannan jumloli allati asbattuha wanda na tabbatar da shi a cikin wannan juz'i din kanat mu'taqada jami'in kanat kanat mu'taqada jami'in ya kasance shine aqidan dukan su shine aqidan dukan su gabaki daya lam yukhalif fiha ba'dun ba'da Sashe daga cikin su bai saba ma sashe ba a ce ga wasu daga cikin ahlus sunna yan salafiya sun yi sabani kan matsala kaza a'a dukkan su gaba ɗaya aqidar su ɗaya ne babu wanda ya saba ma wani bal ajma'u alaiha kullu a'a sai dai sun yi ijma'i akan ta duka sun yi ijma'i duka gaba ɗaya akan ta walam yasbut an ahadin minhum ma yuzadu bai tabbata ga ɗaya daga cikin su abin da ya zama kishiyan wannan ba wattafaqu ma zalika ala al-qawl bi qahri bi qari ahli bid'ah sannan yan salafiya a sabul hadis sun yi ittifaqi duk da haka akan ra'ayin wato rinjayen ma'abota bid'a ana so ahlus sunna su rinjayi ma'abota bid'a su takura musu kada a bar ma'abota bid'a su wala da wulaƙanta su ƙasƙantar da su da kuma kunyata su an gane idan yan bid'a suna so su yada addinin dole ne ga yan salafiya su bayyana wa mutane wannan ba daidai bane an gane wannan ko wato su kunyata su kuma su nisantar da su su nisantar da su da dai wata'ab wattaba'udi minhum kuma su yi nesa daga gare su an gane ko in ka san wannan yan bidiya ne kan zama abokanka ka mai da dan bidiya abokinka ka je ka kai ziyara gare shi kuna fira kuna kaza kuna kaza to duk wannan dalibi wasu ashabul hadis ba sa yin haka in kaga yana abuta yana abota ne kawai da ahlus sunna wal jama'a annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la illa mu'minan wala ya'kul maka illa taqi kada ka aboto wani sai mumini to kada ka yadda ka mai da wani abokinka sai mumini misali saboda gobe kiyama almar'u ma'aman ahabba yawmal kiyama ko mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama karka zuwa ce ai abokinka wani wani babban dan shi'a ne abokinka ko babban dan khawarij ko dan waharatul wujud ko sufi an gane duk irin wayannan gaba daya wato baya halarta kamar da su abokanka na'am wa min musahabati da kuma abota da su suna nesanta kansu daga abota da su wa mu'asharati da kuma duk dai mu'amala da su a ce kana mu'amala da shi ka kai mai ziyara ya kai ma ku zauna kuna tattauna a harkokin addini tare da shi والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم da kuma kusanci zuwa ga Allah ta hanyar lisantar su kusanci ga Allah ta hanyar lisantar yan bid'a abu ne mai kyau wato kada ya zama to kai kana salafi a ga kullun kana manne da dan bid'a to ganin kana manne da dan bid'a alama ne cewa kana da burbushin bid'a tare da kai kun gane wane ne abokin shi wani katon dan shi'a ne wani katon sufi ne wani katon dan kalakato ne wani katon dan khawarij ne wani katon to ya nuna kenan kana da bakushin wannan aƙida tare da kai ko Allah kalli ba ka kyaman wannan aƙida din an gane ko rashin kyaman aqidan shi ya sanya wani zai ce to a yanzu lokaci ya wuce ma da za a rinka tattaunawa ana ana adawa da irin wayannan abubuwa an gane wannan abu ji kauyanci ne to yana daga cikin fahimta na salaf cewa idan ka kusanci mai in kana mu'amala da mutumin da yake da garje ko yake da ƙarzuwa to me zai same ka to kai ma wannan ciwon zai iya kama ka an ina nufi cewa firra minal majzum firaraka minal asad ka guji kuturu irin yadda za ka guji zaki to shi ma ka guji dan bid'a yadda za ka guji zaki kada ka mai da shi abokinka an gane wannan ko kar ka mai da shi abokinka ka kai mai ziyara ya kai ma ku zauna tare ku ta tsira ana ganin ku tare wannan bai halarta ba abin da ake gudu ba wai lalle ana nufin wai dan biri'an kafiri bane a fahimci wannan zai yi wa dan biri'an bai yi ba musulmi ne shi amma yanzu misali zan kawo ma yanzu musulmi barawo shi musulmi amma barawo ne ko musulmi amma dan fashi ne ko musulmi amma kaza sai ka dinga mu'amala da shi idan aka yi magana ce to ai musulmi ne shi an ce musulmi dan uwan musulmi shi sa nake kai mai ziyara kasancewan shi musulmi amma barawo wannan siffan barawo ya hana kai mu'amala da shi bahaushe na cewa musulmi dan uwan musulmi ne ko sannan kuma sai ce abokin barawo ne barawo idan kana abota da barawo kai ma za ka ɗauka jama'a barawo ne saboda haka a hankali a hankali nan gaba zai koya ma sata ko Allah dalli kai ma ya shafa maka in ana neman shi a ce to ai babban abokin shi nan sai a zo a damƙe ka a wulakanta ka saboda babban abokin ka ne misali kai ba ka fata amma kana abota da barayi ko kai ba ka zina amma kana abota da mazinata kai ba ka bidi'a amma kana abota da yan bidi'a idan muka duba tarihin magabatanmu sukan yi adawa da mutum ina gana waye daga cikin salam? aka mi magana wani malami ya ce wasu wane ne abokan shi sai aka faɗi ai wane ɗan ƙadariya wane ɗan murjaje to shi ma huwa minhum yana tare da su in dai za a ganka ka samu wani ɗan bidiya kuna mu'amala kuna kaza to abokin barawo barawo ne an gano wannan kuma Allah ɗalli zai sanya wa mutane su ɗauka wannan bid'an shi ba wani matsala ba ne ce ai dan shi'a ne amma kuma malam wani dan salafiya kullum taron suke ku ne kawai kuke adawa da junanku amma shi malam bai ɗauki yan shi'a a matsayin wani matsala ba misali kaga ɗalibai suna nan suna kallon kana mu'amala da shi'a su ɗauka to shi'a ba wani matsala ba ne sosai sai su ma su kusanci yan shi'a kafin ka ankara Allah kwame su ma an bai da su yan shi'a an gane wani ku? to ne abinda dalilin da ya yasa kaga malamai suna cewa a nisanci yan bid'a saboda yanayin yadda Allah ya halicci dan adam Allah ya halicci dan adam ne wato in yana mu'amala da abu a matakin farko zai ga zai ga darajar abun to a hankali darajar abun raguwa yake yi idan mutum yana ganin cewa yana kyamun bid'a to in ya kyamace ta yau sai dan bid'a ya nace mai zaga kyaman yana raguwa kyaman yana raguwa sai ya waye gari ma ya ɗauki bid'a a matsayin wani matsala ba misali irin wannan yana daga cikin abin da ya halakar da mutane da yawa rashin kyaman yan bid'a din an gane wannan ku yawwa na'am قال الأستاذ الإمام رحمه الله الأستاذ الإمام الله يمسر هما ياتي وأنا بفضل الله عز وجل ني دفلل الله عز وجل ومنه دبيوانسا متبع لأثاره wato ina biyayya ga gurabunsu mustaji'un bi anwarihi kuma ina neman haske da hasaken su nasihul li ikhwani kuma ina nasiha ga 'yan uwana wa ashabi da abokaina Allah ya yarfa gaira manara. wato kada su daga wani abu wanda ba tutan su ba kada su daga wani abu wanda ba hasumiya na sunna ba in an ga sun daga wani tuta to tuta ne na sunna wala yattabi'u ghayra aqwalihim kasu kuskuran su biyayya ga wata magana in ba maganar su ba wala yashtajilu bi hadhihi kada su shagaltu da wa'annan kagaggun abubuwa na bid'o'i kasu shagaltu da su allati ishtaharat fiha bainal muslimin wanda suka shahara tsakanin musulmai akwai bid'o'i da yawa sun shahara tsakanin musulmai to ya kamata a yi hankali da su wal manakir min al masail akwai akwai ababan kyama daga cikin matsalolin da suka bayyana wanta sharat suka yadu ولو جرت واحد منها على لسان wahidin fi asr ulayat al دا da a ce ɗaya daga cikin ya gudana ta harshen ɗaya daga cikin a zamanin ɗaya daga cikin wayannan shugabanni la eh da sun kaurace mai law jarat wahida minha ala lisan wahidin fi asr ulayat دا aimma da ce ɗaya daga cikin wannan bid'a din zai gudana ta harshen ɗaya daga cikin a zamanin wayannan manyan malamai da sun kaurace masa amma za ga a wannan zamanin ba a kyamun shi abin da za ka kila da ya faru zamanin ɗaya daga cikin su malik su shafi su ahmad da sun ƙaurace wa mai yinsa sai ga mutum yana yinsa a wannan zamani babu wanda ya damu da shi da sun biri an da shi kuma da sun ƙaryata shi wa asabu bi kulli su'in yumakru kuma da sun musibantar da shi da duk wani mummunan abu da duk wani abin ki wala ya gurran na ikhwani hafizahumullah kasaratu ahlil bid'ah kada ƴan uwa na su rudu Allah ya tsare su kada ƴan uwa na su rudu da yawan ƴan bid'a wa furu adadin. da kuma cikan adadin za zaka kira ƴan bid'a suna da yawa kuma adadin su na na karuwa suna suna cika fa inna furu alal bid'ah ahlil batil domin lallai wato taruwan yawaita ma'abota barna wa qillata adadi ahlil hadd da kuma karancin adadin ma'abota gaskiya min alamati iqtirabin yawmil alhaq yana daga cikin alama na kusantowar ran tashin kiyama daga ainihin yan bid'a sun yi ha fa inna zalika sunna sun zama yan kadan to alama ne tashin kiyama ya kusa fa inna zalika min amaratil istirabi sa'a lalle wannan yana daga cikin alama na kusantowar tashin kiyama izin rasulul mustafa sallallahu alaihi wa sallam ala domin annabin zabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna min alamati lalle daga cikin alaman tashin kiyama da kusantowanta an ya killa al shine ilimi ya karanta kuma jahilci ya yawaita haka ai a jahilci ne tunda dai ilimi zai karanta jahilci zai yawa to ma dama jahilci zai yawa to kenan a zai samu goya baya kenan wal ilmu sunna ilimi shine sunna ne wal jahl wal bid'a jahilci shine bid'a qala sallallahu alaihi Eh, na'am wa alaikum salam a to kasuwanci wani kuna kasuwanci hankali ne na neman kuɗi wannan daban ga shagon ka ga shagon wannan bid'a kila ba kana zuwa wajen shi wani abu a wajen shi a wai ya zama abokinka wanda za ka kai min ziyara ya kai ma ku zauna kuna tattauna addini tare da shi ya halatta ba ka ringa fito da abinci kuna ci yana da babban abokin ka ne babu laifi wata rin danka ka dafa abinci da san mai amma da su zauna ku ta cin abinci ai kaga mutum ya kuna cin abinci tare shi ya kawo nashi ka kawo naka kun dunkule, kun zama daya <coughs> <coughs> <coughs> yana da matsala sosai الله الرحمن الرحيم بلوغ المرام وعن ابن عباس أن الصحابة بن جسامة الذي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقا ابن عباس شيء وأنا نني قشكبو أن الصحابة بن جسامة شيء وأنا لي صحابة بن جسامة الذي يا باش الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء وأنا لي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا حما إلا لله ولرسوله babu wani shinge sai dai na Allah da manzansa eh mana mutum ba shi da iko ya ware wani waje ya zama nashi ne shi kadai ya sanya wani shinge misali kamar daji ne sai ya yanki wani waje kawai ce nashi ne shi kadai babu wanda ya ya zo kiwo a wajen babu wanda sai ya kaza ya kaza wato sai dai Allah da manzansa nan abin da ake nufi sai dai gwamnatin musulunci ku fahimci wannan ko gwamnatin musulunci tana iya yanka wani waje ta ce wannan na hukuma ne za a yi amfani da shi wajen ainihin ciyar da ainihin dawaki na jihadi da kuma shanu na zakka da abin da ya kama da wannan to a nan da yake halatta a sanya shinge amma wani mutum ya killace daji ya zama dajin nan shi kaɗai ne zai iya zuwa wannan daji sai kuma wanda ya so to wannan babu wanda yake da wannan iko an fahimci wannan ko rawahuwa rawahuwa na'am an wa anhu radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la darara wala dira ba cuta ba cutarwa kaga mutumin da ya killace wani waje ya mai da shi nashi shingen shi ne shi kadai zai cutar da mutane da yawa mutane sun zo za su za su zo su yi kiwo na dabbobinsu a wajen sai ce a nashin babu wanda yake da ikon zuwa kaga nan wajen akwai cutarwa sosai a cikin al'amarin shi yasa malam ya kawo wannan ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da wani kuma ka cutar da kai rawu ahmad wa bin maja amma kaga hukuma in ta killace waje ta killace ne saboda maslahanta ko maslahan zai amfani al'umma ne eh walahu min hadith abi sa'id mislu wa huwa fil mursal eh, yana cikin muwatta mursal eh wa an samura bin jundab jundab radiyallahu ta'ala anhu qala eh. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aha da ha'idan duk mutumin da ya kewaye wani bango a wani gona ala ardi duk wanda ya kewaye a ainihin gano wato bango ga wani wani fili wani fili yasa aka yi bango katanga hmm. ya kewaye shi to ya zama nashi wani fili amma kada ya zama to wato wurin da mutane ke kiwo an gane ko ya zo ya killace shi ya mai da shi nashi a dan wani wani fili haka fulokin shi ne sai ya zo ya killace shi wannan nashi ne alama ne cewa nashi ne shi ya killace rawu abu dawud da sahabu ibn jabir sai eh, kenan idan waje mallakin ka ne kada ka bar shi haka nan mafi alkhairi ka dan killace shi duk wanda ya ga an killace waje ya san na wani ne eh wa na abdullah bin مغفل annan النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم man hafara bi iran فله 40 ذراعا duk mutumin da ya haƙa rijiya to yana da zira'i arba'in atsanan limashiyati magurfana ga dabbobinsa idan mutum ya haɗa rijiya yanzu yana da zira'i arba'in magurfana ga dabbobinsa zira'i wato in ya killace ya haɗa rijiya yanzu zai samu zira'i arba'in ya zama wurin da zai gurfanar da dabbobinsa don za su sha ruwa an gane? Eh amma hadisin bai inganta ba da infi وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ينكا مي ونفيلي أشان حضر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه zahirin hadisin nan ya nuna gwamnati tana iya yanka ma wani mutum fili an gane a cikin mutane sai gwamnati ta yanka fili ta ba wani don akwai masu cewa dole ne gwamnati ta yi adalci in ta yanka mawa da fili ta yanka ma kowa da kowa zai yi haka so haka gwamnati ta kan yi ishtihadi ta yanka ma wasu mutane fili su yi noma ko ta yanka musu fili su gina wani kamfani ko abin da ya kama da wannan duk gwargwadon maslahanta ba za a ce kowa da kowa sai an bashi ba a in ka ce kowa da kowa sai an bashi shin kowa da kowa ake ba kwalashi hukuma ta kan zaɓi mutane kamar ɗari ta tura su kasashen waje je su karanci medicine je su karanci ainihin engineering su dawo saboda ana da karancin a garin to sauran mutanen da suke suma suna bukatar karatun injiniyar ba kai ba an zalice su kenan a'a ita gwamnati da tana iya haji ta dan ɗibo da take iyawa ta kai su sannan hukuma takan iya ishtihadi ta biya ma wasu mutane aikin hajji an gane wannan ko in ta biya musu aikin haji ba za ka ce kowa da kowa sai an biya mai aikin haji ba ai ni ma dan kasa ne tunda ni dan kasa ne ni ma sai an biya mu in ko ba biya mu ba dukiyar mu ne Allah ya isa zalunci ne don haka ne kuwa shugabannin duniya gaba daya zalumai ne don ba zai yi shugaba ya biya mu kowa bukata ba sai dai wasu su samu wasu ba su samu ba yanzu ɗaukar aiki akwai mutane da yawa wanda suna da qualification na samun aiki yanzu dole ne kenan hukuma in ta ba wannan aiki ta ba kowa da kowa to wannan shine tunanin wasu su ta ai mu ma ita ya za a yi a zaɓi wasu a ba su aiki ba a hana ne to ai hukuma ba ta yi ba kowa aiki ba na haka zo ana neman eh, aikin da kwana mutane miliyan hamsin da wani abu suka je suka yi application suka rubuta application na to miliyan hamsin da wani abu ya za a kaga miliyan hamsin ya za a yi da su sun kan ce refinery ne shi za ga an samu miliyan hamsin suna sun yi apply kasu miliyan hamsin miliyan hamsin almuhim dai wannan hadisin ya sanadin shi hasanahul hmm? Hassan hadisin albani kun gano wannan ko annabi ya yanka wa ainihin ya yanka ainihin fili gawa ga ainihin alkama bin wa'il ko ah, ga baban shi ya yanka wa baban alkama bin wa'il ya yanka mai fili a can hazara mawuti to shi sauran mutane ma duk zai da yanka musu ai ba zai yi na'am Wani ابن Umar رضي الله عنهما a النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير هدر هدر فرسي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ينكا iyakacin إياك كان سكوا yace doki shi ta sukuwa doki yayi gudu yayi gudu yayi gudu har ya gaci ya yanka mai nan fa'ajal al-farsa hatta qama sai ya gudanar da doki ya sa doki ya ta sukuwa har doki ya tsaya sun marama bi sauti sannan bayan doki ya tsaya sai kuma ya jefa bulalansa faƙala a tsohu haisu da sauti ya ce ku ba shi wurin da bulalan ya kai kina ya ɗan ƙara mai ma fiye da inda dokin ya yi su kuwa ya ce ku ba shi wurin da dokin ya kai abu dawud wa fihi da'af hadisin na da rauni wa an rajulin min sahaba radiyallahu anhu na'am qala da zautu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sami'tuhu yaqul na yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai na ji annabi yana cewa annasu shuraka'u min fi salati mutane sun yi tarayya cikin abubuwa guda uku na'am fil kalai sun yi tarayya a wajen ciyayi wal ma'i da ruwa wal nar da wuta an gane kada a killace wani waje kada wani mutum ya zo ya killace wani shi ba gwamnati ba ya zo ce ya hana kowa ya zo ya kiwo a wajen amma gwamnati na iya samu a ce gwamnati reserve ko wannan reserve ɗin ta ware makanta ne wannan babu laifi amma wani individual shi kadai ya zo ya yi rizabin wani waje a'a mutane sun yi tarayya wajen ciyayi kowa na da iko ya zo ya kiwo ga dabbobinsa a wannan waje sannan da ruwa mutane sun yi tarayya a da ruwa babu wanda zai zo wato ya killace wani rafi ya ce rafin shi rafin da mutanen mutanen ƙasa gaba ɗaya ko mutanen gari gaba ɗaya suke ɗiba ruwa sai a samu wani mai kuɗi ya ce shi ke da rafin gaba ɗaya babu wanda zai ɗiba ruwa sai shi an gane sannan da wuta mutane sun yi tarayya da kan wuta me ake nufi da wannan wasu da shi abin da ake nufi da sun yi tarayya ga wuta kada ka hana wani ya ce zai kunna wuta don ka zala ce ka hura wuta yanzu sai wani na so ya dan so ya dan eh ya dan dangwala ko shi ma ya je ya je ya kunna a gidan shi sai ka hana shi to wannan bai dace ba mutane sun yi tarayya akan wuta wuta ba a hana shi kamar yadda yake ba a hana ruwa yau ba za ka zo ka killace rafi ka ce naka bane sannan ba za ka zo ka killace wuta ka ce naka bane kada wani ya zo ya ya wuta a wajenka wannan kuskure ne rawahu ahmad wa abu dawud wa rijalu wusikat mazajen kan ingantu a amintaki ne wa alaikum salam eh amma dajin ba sa hana kowa ciwo a shi ma ya zo ya ciwo da nesa amma wannan dama an mutum ya daji a yanzu ya ya zauna a waje can cikin daji ya zo ya dan killace wajen ya zama wajen shayi wannan daban amma bai hana kowa ya zo ya ciwo a wajen a dajin ba ana ƙara tunasar da uwa tafsiri lokaci na karatowa wanda ba su bada nasu gudunmuwa da za su bada wasu kokari su bada wanda kuma suka yi alkawari sun fara ba su karasa ba kokari da Allah a cika lokaci ya karatu bai wuce wuta ɗaya ba yanzu kuma abin takaici wato bangaren asuba da suke da kokari wajen bayarwa to wallahi yanzu mafi yawan taimakon bangaren asuba wallahi mafi yawa ba su bayar ba ga dai malam mumin, ina ganin kuɗin da ya karba da wuyan ya kai dubu hamsin kuma shi ne mai karɓar na asuba kawai gaba ɗaya kuɗin da mutanen da ya ba receipt ya ba su kaza ya karɓi kuɗi ba su kai dubu hamsin ba gaba ɗaya kaga wannan akwai matsala kenan akwai mutane da yawa sun rubuta sunan su amma ba su bayar ba kuma gashi lokaci ya matsa duk wanda ya alkawari ya kamata ya cika a matsayin mu na ahlus sunna mun yi alkawari mun rubuta sunan mun faɗa abin da zamu bayar to duk wanda ya alkawari ya kamata ya cika sa wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula wallahi masu karatun asuba masu karatun magarba da shayi sun mafi nanan kokari yanzu sun mafi nanan kokari kusan taimakon da aka samu mafi yawa wallahi wajen sa aka samu yan nan wajen bai wuce dubu hamsin ba a haka muka ce za mu yi to kusan ba mu samu ma ko rabin abin da muke so ba gabaki daya kaga akwai matsala to duk mutanen da suke alƙawari wasu suna nan suna kallo na wajibi ne a gare su su cika alƙawari lokaci ya matso dan wani zai ce shi wallahi baya so ya ji ana cewa ana neman taimako din nan a cikin rediyo muna tona maka asiri ne haka ake cewa wallahi muna tona maka asiri ne bai dace amma ko ba zai bayar ba kaga wannan matsala ne to ya kamata in an san in ka san mutanen da kake da sunayensu in ka san su ya kamata ka bi su a hankali ka bi kowanne daga cikin su ka tunatar da shi Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk